أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومجيب منا زنشي أتكون واجبا الله yau wajibin da za mu yi zance a kai shi ne saiwa a cikin sallah saiwa a cikin sallah kamar da kowa ya sani ba bukatan mu nuna wa mutum menene saiwa, yana cikin rukunan nan na sallah a wani lokaci a cikin sallah idan mutum ya bar saiwa to sallansa zai bata amma wanne yake ya kasance bai saya ya sallah to insha Allah a cikin matsalolin da za mu yi bayani a nan gaba ba da jimawa ba menene wazifan wanne yake bai saya ya sallah saboda gajiyawa ko ire-iren wannan lamari saiwa a cikin sallah ya kashe biyu saiwa wanne yake rukuni kuma mu yi bayani cewa wajibi wanne yake rukuni da wajibi wanne yake ba rukuni ba menene bambancin su a cikin sallah saiwa wanne yake rukuni shine lokacin da mutum za ka yi kabbaran harma wannan sai wannan da za ka yi ka yi kabbara rukuni ne a cikin sallah sa'an nan saiwa wanne yake ana sayawa gabanin yin ruku'i yani kafin mutum ka yi dole ka dan saya sa'an nan ka yi wayannan sayuwan guda biyu rukunai ne a cikin sallah bi ma'ana idan mutum ka bar wannan sayuwa wannan guda biyu da muka sakara muka ambata to akwai matsala a cikin sallanka sallanka bai inganta ba saiwa wanne yake ba rukuni ba shine sayuwa a lokacin da mutum yake karatu ko sai wanda zai yi bayan ya taso daga ruku'i a yanzu za mu yi zance a kan abin da ya danganci ruku'i ta nahiya ta hukunce-hukunce na ruku'i babu shakka ga mai sallah cewa wajibi ne gabanin takbirat ya yi kabbaran nan na harma ya dan saya yani zai dan saya kafin ya yi kabbaran harma wannan sayuwan kamar yadda muka yi bayani rukuni ne bayan haka sai wanda mutum kuma zai yi gabanin ruku'i da wannan ma'ana cewa mutum kafin ya je ya yi ruku'i ya kamata ya dan saya kadan akan haka mutum ba kai ka zo ana sallan jama'a da ka zo Allahu akbar ka wuce ga ruku'i sallanka bai inganta ba dole ka dan saya ka yi kabbara na harma sa'an nan me ka je ruku'i <clears throat> akan haka idan mutum ya manta ruku'i bayan ya yi karatu ya yi sujjada bayan haka sai ya tuna bai rukoi ba to a wannan hali da muka zakara babu shakka tun da dai ya yi sujjada idan zai komo ya kamata mai ya komo ya dan saya sa'an nan ya yi rukoyi idan kuwa ya taso daga sujjada a cikin halin tasowansa daga sujjada sai saya ga ruko'i yani bai tashi ya mike ya saya sa'an nan ya yi ruko’i ba to sallansa mai ya bata hukunci na uku abin da ya danganci mai saiwa wanne ke sallah ya kamata ya saya kan kafafuwansa guda biyu idan akwai dukkan kafafuwa amma ba dole ba ne ya dibiya nauyin jikinsa a kan mai kafafuwan guda biyu ba idan ya dubiya nauyin jikinsa a kan bangare daya a cikin kafafuwansa babu laifi hukunci na hudu lokacin da mutum yake saye yake karanta sura mai albarka suratul fatiha babu shakka an so mutum lokacin da yake cikin wannan hali kamar da muka yi bayani ya zama mai yana su yani mai be motsi be wasa da hannunsa da ire-iren wayannan lamurra amma she zamana mutum yana karanta fatiha sai zamana mai ya yi don haraka babu laifi amma abin da yake ihtiyaci wanne yake mustahabbi shine lokacin da mutum mai yake cikin sallah yake cikin zikiri ya mai ya guji wani motsi da ire-iren wayannan lamura idan mutum lokacin da yake karanta fatiha ko sura ko yana tasbihi sai zama ba da mai son ransa ba sai dai motsi ya yi don haraka to abin da yake ihtiyati na wajibi shine ya dawo wannan bangare da ya karanta cikin sura ko cikin fatiha ko tasbihin da ya yi sai harka a wannan lokacin ya komo ya sake karanta su ala sabilil misal mutum na karanta fatiha ya ce alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki مالك يوم الدين الرحمن rahim maliki يوم الدين wannan ayoyi guda biyu sai na mai yayi motsi ya girgiza mai ba da mai son ransa ba da gangan ba to abin da yake ihtiyati na wajibi ya nasu bayan jikinsa ya nasu sai dawo mai karanta wannan ayoyi guda biyu mun ce mutum ya yi sallah masallaci ya yi sallah alhali yana saye to idan mutum ya zamana ba ya saya ya yi sallah to wajibi ne ya zamna ya yi sallah in ya zamana bai ya saya sam ya yi sallah ko da me Eh, ko da ya jingina da wani abu ne ya nemi taimakon wani abu ya jingina da wani abu izan biye wannan ko jingina zai da wani abu ya jingina ya yi sallah to wajibi ne ya zamna ya yi sallah izan kuwa ya zamana zaman baya yiwa to sai ya kwanta kan hannun damansa alhali huskansa na fuskantar alkibla ya yi sallah izan kuwa ya zama na hannun dama kuma bai ya kwanta kai sai ya kwanta mai kan hannun hagunsa yana fuskantar kibla ya yi sallah izan ya zama na kwantawa kan hannun hagu kuma mai ya buwaye ba zai kwanta kan hannun hagunsa ba to sai ya kwanta a kan mai bayansa alhali tafin kafansa yana fuskantar alkibla sai ya yi sallah a wannan hali wannan bawan Allah yana nuna muna cewa sallah ba abin wasa ba ne inna salata la tasqutu bi halin mutum ba dai ya haukace ba matukan baligi kowane hali yake ciki sallah ba za ta fadi a kansa ba akan haka matsala na takwas shine ko hukunci na takwas eh, masallaci kamar da muka yi magana ya kamata kafin ya yi ruku'i ya saya ya nasu sa'an nan me ya je ga ruku'i haka kuma me lokacin da zai yi sujjada ya nasu yani kafin ya yi ruku'i ya yi sujjada ko ya taso daga ruku'i duka an so me masallaci me ya nasu sa'an nan me ya je sujjada ko ruku'i wannan saiwon kuwa da muka ambata idan mutum ya bar wannan saiwon da gangan to sallansa ya bata domin me domin wanda zai ta wannan sallah kamar yadda kake samu wayansu mu'minai rashin sani idan ya zo masallaci ana sallan jama'a bai nasuwa ya yi kabbara tukun me ya yi ruku'i yana zuwa yana zuwa ruko'i ne ta wannan sallansa me ya bata Allahumma sai dai me bai san wannan hukuncin ba ko ya manta na'am wannan hukunci da muka yi magana muyi yi magana cewa akwai wani saiwan rukuni ne saiwa kuwa da yake rukuni an ka sani ko baka sani ba in ka bar shi sallan ka me ya bata idan muka ce saiwa gabanin ruku'i rukuni ne to muni ka yi hankali idan ka zo ana sallan jama'a ka yi ruku'i gaba daya saboda idan baka saya ba kai kabbaran tukun ka je ga ruku'i nan sallanka akwai matsala sallanka ya bata nan aka yi tambaya cewa mutum ne da yake yana ciwo yana sallah a zamne ne to sayuwa da yake yana haduwa da ruku'i ya za mu yi mai musawwar wannan saiwa a wanne yake mai ba da lafiya yana sallah zamne shine aka ba da jawabin wannan istifta'in cewa mai a zamne da yake kafin ya yi ruku'i ya kamata mai zamna ya yi kabbara sa'an nan mai ya je ga ruku'i aka yi tambaya cewa idan mutum yana sallah yana cikin mai halin nan na zikiri in ma yana karanta fatiha ko yana karanta sura ko yana tasbihatul arba kamar yadda za mu yi bayani sai in ne yake sallah masalan wurin ya girgiza ko shi da kanshi mai ya girgiza amma wannan girgizan da ya faru ba da son ransa ba ne ba da gangan yayi ba ko ya yi shi ne mai akan rafkannuwa to menene jawabin wannan ya shiga cikin wannan hali jawabin da aka baya ne cewa idan halin ya zama haka to me ba laifi ina ji a sabon saduwa Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yadda za mu shiga sabon bayani a cikin wajibin nan a cikin wajiban sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu